Tsaka mai wuya. Babu wani gidan gwamnati na Najeriya da za ka je gaban gidan gwamnatin ka yi high rising ɗin da ya fi kowanne gini a gurin wannan kawai kawo ka ile ko ina babu duk duniya ba a yi towa ta France ta Paris da take da tarihi ba a gaban gidan gwamnati take ba towa ta Washington da take a gaban Washington tsakaninta da gidan gwamnati ya kai kusan kilomita ɗaya ba a yi alaji Kwari duk yaran da suka kawo ba su biya kashi talatin cikin ɗari ba wannan gandujan dai da ba sa so Allah ike sansa shine ya biya da kashi saba'in da wani abu cikin ɗari na 'yan makarantar da suka kai. Honorable na zancen rushe-rushen nan. Hmm. Wai dama ba ku da wata ajanda ne akan ajandu kai. Ah, a ajanda ma. Barkaji barkaji. Yanzu ta mutanen kan. Shi ne kawai ajanda su. Jama'a muna fatan mun sami kulami lafiya a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Shin me ainihin manufar sabon gwamnan jihar Kano abba gida gida na rusa shataletalen nan na gwamnati da ke Kano? Shin tsakanin kwankwaso da abba gida gida wane ne gwamnan Kano wanda yake ba da umarnin a rusa wa'annan abubuwa da ake rusa a can Kano? Kuma da kwankwaso da ganduje wa ya fi bata tarbiyyar matasan wannan jiha ta Kanawa? Ba da bayan wannan shin sabuwar gwamnatin na NPP tana da wata ajandar da ta zo da ita bayan rushe-rushen gine-gine? duk wannan suna cikin abubuwan da muke so mu taba a cikin shirin yau na wannan safiya amma kafin sannan bari mu ji wasu ra'ayoyi na kanawa game da abin da ke faruwa gare su sunana usaina aimani shinshi to a bisa wannan abu da mai girman gwamna zaɓaɓɓe afirka zai musulmi ne dama abu ne wanda ya ɗau alƙawari ya kankan cewa in allah ya ba shi nasara zai kwato wa al'ummar jihar kano inda aka yi gine-gine ba bisa ƙa'ida ba kuma ga shi yana cika wannan alkawari ne dama kuma ana so a ce ya kasance mutum in yi alkawari ya cika To a gaishe ku, to bari mu sake marhaban lale ga bakinmu wato Umar Haruna Doguwa shugaban jam'iyyar NNPP mai mulkin Kano a yanzu da kuma Ibrahim Zakari Sarina babban sakataren jam'iyyar adawa ta APC a can Kano din wanda kuma su ne za ci gaba da muhawarar da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kori ya shirya mana akan abubuwan da ke fara tun bayan da wannan sabuwar gwamnati ta Kano ta abba gida-gida ta zo kan karaga. Ina makomar mutanen Kano da mutanen da suka zo suka yi investment suka saka jari a Kano duk da kun ce ga matsalar da ta sa kuka rusa musu kadarori menene makomarsu abun idan mutum da legal abuwa legal abuwa we look at it legal abuwa amma idan mutum bai da legal abuwa kamar da ke gawa ka akwai ka'ida na yaya ake da fili a kano dole shi gwamnan ya tattara komai shi da commercial land shi da commercial komai da komai hmm. ko shi bane shi ko hela shi ko idan idan idan idan idan shi idan yanzu sun ce ku dama honorable hmm. da kuka yi wannan tsage-tsage da kuka yi eh, eh. dama ba ku ba wa kowa takarda ba a matsayin ku na gwamnati ya wato wannan abin ka gane ko wato ya kamata ya gane cewa idan mafaɗin magana wawa ne majiyinta ba wawa ba ne ba yanda za a yi haka kawai ko private company su zo a zo a zauna a yi ka'idoji da su kamar yanzu na daula ka gane ko a zauna da gwamnati da lauyoyin waɗannan private companies din a zo a yarjejeniya a zo a gina abubuwa ai wannan ya nuna cewa kenan gobe ba wanda zai zo ya investin a Kano domin ya san in wata gwamnatin ta zo ita ma in dai bata tsaya ta yi hankali ba ita ma zuwa za ta kawai ta sa bulldozer kawai ta rushe saboda ba ita ce ta yi. To gashi suna cewa duk mai takarda sahihiya ya kai ba gaskiya ba ba su ma sani ba sun tsaya ma sun bincika ne tukuna kamar yanzu misali yanzu maganar daula da ake yi mm. ko yanzu haka kawai babu takarda babu komai kawai ko kamfani ah, zai zo haka kawai ko ya ya kama gini da takarda kuma to inda takarda tsakani da Allah ma da da takarda me ta kamata su sai su zo su tsaya su ce ku ku kawo takardun ku amma ba wai ku ce wai wani mutum wai gura gwamnati no no no ku ga ka tsaya da takarda amma ba da takarda tun da ka zo da kaida da ka zo kaida bari mu kaida ai ai akwai takarda kaida akwai kaidoji kaida ta bada kwangila <coughs> ko ta samun benefit kuma ko wanne ne ma ya markaji tsaya markaji kun go nan ka'idoji kun duba takardun <coughs> kun gani ka ga ka ga amma ka ka gama ta bakin na gutan gal ah. abin da ke so ga maka shine yanzu idan ka zo ka bada fili kana gauna hmm. kana gauna hmm. ai akwai ka'idoji hmm. ya cancanta mutumin da yake chief executive chief executive na state ya zauna a gudun wani kamfani bayan ɗaurin tsuwa mun san kamfanin da aka baka dola mun san shi mun san kuma sai da ta din mun san su eh, muna eh. da takardun mu mun san alakar su da gandu ta jini mun san ta ko ma menene mun san su a bari da ake so a nuna mata bari mu faɗa abin da ake so a nuna mata ba ka san faɗa mun san waye mai kamfanin mun yi bincike mun gane mun san waye mai kamfanin ba ku bincike ba sai da rata barka sai mai kamfanin waye mai kamfanin lamashi ne lamashi lamashi md din nibda sarkin ganduje da san kamfanin shi aka wanta lamashi amma the same company aka ba aka ba filin shahuci the same company aka ba eh amma a hukumance eh. idan ya an bi ka'ida me laifi misali ai the first abu da za a yi shine duk mutumin da aka ba executive position a state the first ka'ida ta kodin conduct shine resign daga duk wani kamfani da ke cikin to me yasa me yasa tun da kun gano wannan takardu eh. tun da kun gano wannan takardu mm. wai me yasa kuke tsare tsaren shi wanda kuke zargi Abdullahi Umar Ganduje mm. ku hukunta shi masatin da you see what misali you see what to me me me ala ga abu da faru ina zuwa me kace baka zuwa masana shari'a suke cewa eh. ba ku biya compensation ba me kace baka zuwa kuma ku je ku hukunta wanda yayi amma ina makomar mutanen da suka saka jari wannan kamfanin da ya wannan ai is illegal a can kana magana legality a can ka faɗa kuna illegality mu gashi kuma to ai ka faɗa ai ka faɗa ce land act ka faɗa ce land act idan Allah ba don Allah do Allah ka ce land act ta ba gwamna power na yi confiscating ko ya obaradin ko ya revoking land amma ta siga a siga yake bi a wata sika ta miji ka tsaya a maganar nan don Allah a gidan zanen yango eh, eh. akwai gurin gwamnati eh. akwai fili na mutane aka ba kamar na gidan Amina Bisaram kamar gidan Abba gida gida na Dawaki Road ko ne faɗa ah. amma dai wannan akwai gadin gadin aka aka fara ah, ah. wannan gidan Abba to shi miyan na gado shi miyan wannan sane ita miyan kwam ita miyan kwam Amina Salam nasa ne na gado miyan kwam shi shi wancan gidan konkoso nasa ne na karan kansa wanne wanne wanne wanda yake ciki yanzu wanne ya taba zama gwamnati kwarai kwa to abu na gado gado gado gado gado bincika ya sauka gado eh wannan zo ka tambaya abin da ke son tambaye ka suna cewa aka takardu maganar da ake shi ne ku dama ba da fulwatan nan da aka ce da sauran gine-gine da hukuma ce ta yi ba a bi ka'idodi ba tun daga hukumomi na gwamnati misali da aka kafa hususan don su dinga kula da irin waɗannan abubuwa? To ai wato Mahmud ba su ma tsaya sun zauna a gwamnatin sun bincika sun kirawo mutanen sun kirawo partners ɗin sun ce ku ina takardunku ya aka kuka mallaki wannan guri ta yaya kuka mallaka ina kaza ina kaza kawai abin da fa suka yi shine daga hawan su fa ɗaukar bulldozer suka yi fa kawai suka kama rushewa don haka ai ba a ma zo wannan ba amma ina so in tabbatar maka da cewa dolen dole sai an bi gaskiya sai an bi ka'ida kuma ina tabbatar maka sai sun biya duk wannan asarar da suka janyo wa kanawa. Honorable eh, Haruna Dogo. Ai ai wannan dole dole ku ya faɗa. Eh, eh, ku ya dole dole ku ku bi zabe za ku ba za a ba mu ba. Dole dole ku ne ba. Duk wannan abu ku tsara da ni. Duk wannan mu zo mu su. Ai wannan barazanar. Bari mu ci gaba. Bari mu ci gaba zan maka tambaya da Allah. Kafin bir Su yusuf ya zo da wannan salo na rushe-rushe mm. an koka da rushe-rushen da yar fa'e a kaduna mm. menene za ka iya cewa alaka ko bambanci rushe-rushen da kuke da irin yanzu da aka yi da kaduna mutanen kaduna gaji ka tambaye su muna suke ko baki ciki da aka yi kuma wannan rushe-rushen ma da ake yi ya zala misali shi na cewa ba a yi bincike ba a kara ba ni to ina ko bincike da aka ji mana da Allah ya ka ko ya da Allah ka ji a sati biyu mutanen Kano wannan bikin kafin ni na ga ganduje ni ya ganduje a cikin eh. kwari yana ci a rusa wannan gidan idan mutum ya taso shi ma a rushe shi mhm. wannan bincike gam Najeriya kwada Qur'ani yace a kashe ah, mutum sa ku kai haka shi sa ku kai haka ina zuwa honorable yace a kashe mutum ai kaga baka ma da answer ba menene bambancin naku namu namu namu reclamation reclamation ne namu ka san reclamation ko mm, ah, idan ka je kan teku eh. idan ana so a zo da kasa gurin ana dauko wani inji ya dawo da yashi ya zo shi kai ana ce da wannan abu reclamation reclamation muke ba sai yiwu a Kano garin musulunci 99.9% ka zo filin da muka fita kamar da shi da kowanne ko daga da ce masallacin idi a zai za ka ka akwai masallaci da garin su hamsin amma wannan gurin a zo a ɗiba da san kai a bayar sanin mu bar wani abu ma wallahi ba za mu yi ba sai mun dawowa da masallacin idi darajarsa duk wata makaranta da aka ɗiba don mugunta aka sayarwa da waɗansu don san rai duk da cewar population ɗin Kano yana tashin goron zabi yanzu we about 20 miliyan kamar kana cewa ba ku gama ba za ku ci gaba kenan na rushe kwarai kuwa kwarai kuwa amma ai wallahi barkaji ana kokawa da yadda ah, ku wallahi this school wallahi this school din da aka yi ma'ana ba za ku ji kira da ran shi ya yansa yansa ba ta Najeriya yansa ba ta Najeriya kuma yansa ba ta Najeriya honorable ah to ai ku ba ku ma gane cewa wannan abubuwan da kuke yi kanku kuke wa barna kanku kuke wa ta'adi kanawa kuke cinta alƙawari muka yi tsakaninmu da Allah cewa we claim this To ina so tabbatar maka ga ka'ida ga ka'ida kana ji ko ga ka'ida in dai kai alƙawari za ka yi abu wanda ba na arziki ba ina so tabbatar maka wallahi ba na arziki ba ga ka'ida a cikin musulunci to da kai idan kai alƙawari cewa za ka yi sabo to ga ka'ida a wannan ba sako bane ai wannan ai sako to shi yanzu yanzu kai abu sako kato ma kuwa yanzu kai yanzu hana mutane Ibrahim kun hana mutane kasuwanci kun kashe mutane Ko Ibrahim. Kun sa mutane su zama barayi. Ibrahim. A'a. Kani da Allah da Allah ta kamata ku yi. Sai ku gaya wa mutane. Shekara. shekara ga abin da za ku yi ga abin da za ku yi. Za ga abin da za ku yi. Kira mutane. Shekara nan. Zan ku yi. A bayan kun riga kun karya mutane. Shekara nan ana yin kasuwanci a wannan gurin. Shekara nan ana yin kasuwanci. You rule for eight years. Ina zuwa. And the people of Kano rejected you. <laughs> Ai sun cewa wannan abin da ku gyara. Sai ku gyara. Sai ku gyara. Sai ku gyara. Ba ba gyara. Wallahi a yau da za a yi zaɓe ko da kun sha mamaki. Bari magana bari bari ne magana. Bari kuri'ar da kuka samu ba. Bari ne magana. Da ta da ta gaskiyar. Ok to ka da mun ci zaɓe kenan. A shi ne ce da ka da ta zaɓe kenan. Ai zaɓe da ake da kai. Ai zaɓe da ake da a 2019. To a gaishe ku idan Allah ya kai mu rana ce za mu yi kokarin mu ansa waɗannan tambayoyi. Shin mutanen da suka yi asaran gine-ginensu da shagunansu da sauran abubuwa da gidaje za a biya su diya? yaushe za a biya su diyar a tsakanin kwankwasa da ganduje wanne ne cikinsu yake kan babban kwamitin zartaswa na wasu kamfuna masu zaman kansu da ake baiwa kwangiloli da filaye a kano kuma sannan me bambancin roshin-roshin da abba gida-gida yake a kano da wanda nasiru el rufai ya yi a kaduna kafin ya sauka duk wannan suna cikin abubuwan da muke son mu duba in allah kai mu rana wa yanzu ka muna godiya ga shi wakilin namu mahmud ibrahim kwari da kuma bakin nasa alhaji umar haruna doguwa da kuma alhaji ibrahim zakari sarina a madadin suruka aliyu mustapha sakwata ne a washington huta lafiya